الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء <clears throat> والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شغلنا خدو na hudu من wannan wata a wannan masallaci mai albarka na a shaɗa abubakar guni da ke mariri a titin da goro road kusa da kasuwar yan goro muna karatun alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ta gwargwadon abin da Allah ya shi mu a cikin suratu fusalat za mu tashi aya ta arba'in da bakwai wato shafi na ƙarshe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 تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد نعم. وضل عنهم ما يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وانجي بي تعالى يسي إلا مين يشع القيامة ذات الساعة أنا أنا ميت عشان يزوها الله هو قريش أتي زوية دوانا يقلمي وما تخرج من ثمرات من أكمامها babu wani daga cikin ‘ya'yan itace da za su kullo ko su fito ko su zakulo min akmaniha ai min au'iyatiha su fito daga cikin gidajensu su fito daga cikin tankonsu su fito daga cikin idan mai ƙoƙo ne abu da ke cikin su duk wani ɗan itace ba zai taɓa fitowa ba daga gidansa ba wa ma ta hamilu min unsa babu wata daga wata mata da za ta samu juna biyu a ɗauki ciki min unsa wala ta da'u haka ba za ta taɓa haifewa da ajiye abin cikin nata ba illa bi ilmihi sai da sanin Allah wa yunadihim ranar da ubangiji ta zai kira su ko mashirkai, kafirai aina kai. ina abokan tarayyar tawa wanda kuke bauta musu ba ni ba arzan azannaka sai su ce ya ubangiji ai sanar da kai ma min ma shahid a cikin ne babu wani mai iya ba da shaida akan haƙiƙanin lamarin magana ta farko Allah ya ce ilahi ya raddu ilmu sa'a ilimin yashi alƙiyama za ta tsaya domin a sa'atu saka zo da ma'anar alƙiyama ita rabatu sa'atu da yau mata ƙomu sa'atu jibu jibulisun musulmi ويوم تقوم الساعة يقسم يقسم المؤمنون يبلس المجرمون ما يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة تفرقه القيامة ساعة تبيكما أو بأكسم سورة باب معرفة يسألونك عن الساعة أيان مرساها da aka duk inda aka ce a saatu aka yi ma'arifa a cikin Ƙar'ani, tana nufin awar ƙarshe ta duniya ranar alƙiyama kenan dan da duniya za ta tashi haka wani ya yake mata sa'a ya rasu rasulullah yaushe sa'a za ta tsaya yaushe alƙiyama za ta tashi A saatu alƙiyama. wato ɗaya ce daga cikin sunayenta yaushe za ta tsaya ran kaza da watan kaza a wata shekara wannan sanin ilimin sai Allah Allah kaɗai yake banta da wannan ilimin wannan ya ce ta Ubangiji inna Allah hu ilimin sa'a ilimin tashin alkiyama a gurinsa ne kaɗai yake da wannan ilimin amma ya bayyanar da amarat da alamat alamomi idan lokacinta ya kusa za a ga kaza za a ga kaza za a yi kaza abu kaza zai kasance idan lokacinta ya kusa wannan kuma Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam alamomin tashin alkiyama annabi ya faɗa ya kan tana karatun hadisai da maganganun malamai da yadda aka faɗa alamomin tashin alkiyama kai ko ba za ka karatu kai ka ta kusa ko ba ta kusa ba ana magana shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya zaki magana hijira hijira kawai ba ma biyan musulunci ba har annabi ya zo rayuwar ta gama shekara sittin da uku da gama ita ya tafi sahabbai suka tafi tabi'ai suka tafi atba'u tabi'in duk bayan Allah nan da kake biyo duk suna karkashin ƙasa kana malamai sun yi rubuce-rubuce kamar imam ibn kasir akan alamatu sa'a na imam ibn kasir ne tafsiri ana da littafi alamatu sa'a haka malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce da na da da ne kamar abul faidi كالاختراعات الأسرية لما أخبر به سيد البرية على ممتاز القيامة فدك إيه تقرير لدي إن الأشي غني بعض وند أنه في فضي شفا أولنا بدأت في سنانية سابو جازو ريسنتلس والله الذي أباد الأباري أكيش أما في زلسة ابن اليمان كتبا ونطوطو دزي ساشمان wallahi sai da annabi ya ba mu wani ilimi daga gare shi annabi ya hau mumbari ya ce tun asfa ya kama lasta ya kama lasta har azhar ya sake sauka aka sallar azhar wanda zai ci abinci ya je ya dawo annabi ya sake hawa sai da aka kai har makariba ana lasta yake annabi ya zamu labari tun daga farkon duniya duk abin da ya faru da abin da zai faru har ƙarshen ta yake wani lokaci na manta da wani abin sai in na gani sai in tuna lafsar da annabi yayi yake alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba an ji hudaifi za ga hadisai kuma na bambanta annabi yana magana alamomin tashin alkiyama yake min asharatu sa'a min alamatu sa'a ina daga alamomin tashin alkiyama za a yi kaza za a yi kaza <clears throat> كما تكون بخاري في كتاب العلم كمن علامات الساعة من أشرات الساعة أن يرفع العلم ذلك علم علم حقيقة العلم أن أكش ما لم يكن تفي هذا علم يعني. أن يرفع العلم ويظهر الجهل جاهل في زيد الغنى كما يدفع جاهل في يا بينا أسيبك a wani hadisi a nan sallallahu alaihi yana daga alamomin tashin alkiyama yukhawwal al-amin wa yusaddaq al-kadhib amintacce a ha'ince shi maha'inci a amince a masa a ga mutum cikakken mutum amana amma shi za a biya amanar wata kujera mai gaskiya a rika ƙarya ta shi matsari a rika gaskata shi ya takallamu ruwaibida annabi yake gida za ta rika magana sabai suka ce ruwai gida yake arrajul tafi ya kallamin fi amrin amma mutumin banza wanda bai kai ya kawo ba a cikin al'umma shi zai rika magana da yawun mutane shi zai rika magana da su ma'ana in da gaskiya za a yi tsakani da Allah wasu mutanen ko ɗoriya suna da za'a ba mutanen kirki suna kefe ko ɗoriya su ba a ji amma yau da su suke magana sai sai dai ga mutanen da za su rika magana da yawun jama'a su suke magana su suke malkar mutane wanda wani ko alwala zai iya wani ko tsohon sallah in ka kalla zai iya ba amma su ne manyan su ne masu faɗa ba ka ga wata hadisan in ana karanta maka su wallahi za ka yi mamaki akwai hadisan sayyidina ali duk da albani yake cewa a sanadin akwai rauni amma kuma kowace kowace magana a ciki tana da hadisin sahihi da yake karfafa tana da shahidi annabi yake ta idan al'umma ta suka aikata abubuwa goma sha biyar idan ka ala kummati hamsata ashara khasla halla bi hal bala'u bala'i ya gama ya ma gama hadewa kai ya gama sauka bala'i sai iya wanda ka gani sai ya abin da ka gani sai wanda hankalinka ya dauka in al'umma ta kaga suna aikata abubuwa sha biyar yake sauraron musifa kawai daga layi a ƙasa annabi ya rika jere su don ka kalle su sai kaga kuma ce su tabbas idan ta kaga magana maduwala والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأعطاء الرجل زوجته وأقى أمه وبر صديقه وجفى أباه وكان زعيم القوم أرذلهم وشرب الخمور ولبس الحرير وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وقفت الزنا واتخذ القينات والمعازف ولأنا آخر هذه الأمة أولها فليرتكبوا بعد ذلك ريحا حمراء وخسفا ونسخا يجري من دوس يركسا دوس يركسا تقوم خلوه في انترا دولا ما يتداول من يد الى يد كي لا يكون دولة بين الاغنياء في قدر سكة فن مليان سكة فن مليان سكة فن كريليان يبدأ kada mu rika jin labari a rediyo an ware tiriliyan kaza wai ne tiriliyan din ne ai ka taba ganin ta ta koma hannun tsirarun mutane kada su biya su da wal amanata mazanima amana za ta zama ganima in an kaga amana ta zama ganima duk wanda ka je amana illa man rahim Allah zai ci wa ba'ar rajulu zawjata mutum ya rika biyayya ga matarsa wa aqqa umma yana sada da shi wa barra sadiqa yayi biyayya ga abokinsa wa jafa adahu ya rika babansa jafa'i ko ne ni shawara babansa da yayi sai abin da abokansa suka ce masa kana da ilmul qaumi arzalahu shugaban mutane shi zai zama shaidanin mafi lalacewa ne a rajul alƙawari wani zalika ya ga mutane annabi suka ce ma na raka kaza aka illa na hum a na badiyar ra'ayi arzul alƙawari shakana za'im alƙawari arzalahu amma da yake in ka ga ana shan giya da kayan maye iri-iri kayan shaye-shaye mukaddara muskirat yau kayan shaye-shaye sun zama ruwan dare a cikin samari da matasa da masu kudin da talakawan da mata da jami'an gwamnatin kowa ne kuwan da ta taba da yana zuka illa man rahim Allah wanda Allah ya tsare wallahi wanda ba su hana abin kuma sa suke a cikin da sumu walidu alharir sai ba sa su tafi na alhariri manyan masu kudi da manyan sarakunan duniya annabi yake za ka gana girmama mutum don tsoron sirrin sa ba don Allah ba yanzu duk tsoron Allah ka duk imaninka duk iliminka ko kuta da fita ne a kanka da Qur'ani ibn Sittin da tafsirin wallahi ba a fi karfin a zage ka a wulaƙanta ka ba amma mai kuɗi ko mai wani makami ko mai wani kaki sai ka ga ana durƙusa ana gaishe shi ana kafa kafa da shi ana tsoron a kaɓa mishi ana tsoron yin hannu da shi ma ana girma masu kai da tsoron sharrasa. ba don Allah ba wa ukrima ar-rajulu makhafata sharri annabi yasa za a rika daga murya a masallatai ba da sunan Allah ba a rika hira ba ta addini ba أنوك مسألة فيها ذمهنية وانا هديث وطر يا اتخذ المساجد طور كم سيه قلن هدواني مثل فين تنسون فاقو ناقو مهداء مسألة ما تتكون أنا أنو دهر أمراتي تفيها على أنا ذنب ذاك بيغني آمين أنا مرام ذمهداء هرني أجي أنا سهولة فنا لجيسي جنجاتي أدوهاتي ذمرو انجرين sannan za a samu ‘yan mata mawaƙa zabiyoyi alƙaina wani ma'azif za a samu kayayyakin kiɗa za su suka duniya ma'azif kiɗa zai suka duniya har masallatai wayoyi nan duk kada kada ne a ciki ana sallah za ka bi kiɗa yana tashi a masallaci an kira wani ko ba za a iya kashewa ba ba za a iya kashe a tsalan ba

da ƙur'ani suke tafa suke ji kila wani a hanya zai ta haddar ƙur'ani yana samun kuɗi kuma yana hadda amma ba za su saba واتخذ القنات والمعادف النبي يقول متانين كرشه لا سرقتين متانين فرقه ne da yawan ka shiga media ka shiga tiktok ka ji matasa suna dajin abubakar suna dajin umar ana allah ya tsine wa shaidina umar la'anatullahi ala umar kuma abubakar wani ma yake na fi na abubakar komai wallahi wai yana kwamin ne akan wani wani shekanin mutum na ɗan shi a wai isma'ila wani ne shi yake shi har tawassuli yake da addu'a ni ya tsine abubakar da umar da aisha da hafsa sannan ya roƙi allah yake yake da tsine ni ولعن آخر هذه الأمة أولها waɗannan duk alamomin tashin alƙiyama ne da cewa duniya ga sani iri-iri da ɓarna da sai yawa da duk wannan kashe-kashen da annabi yake faɗa duka yasirul haras waɗannan alamomi ne in ma ba ka sani ba in aka ce ta kusa wallahi ba abin mamaki ba tana duk da zuwa abin da ya rage kawai alamatu sa'a al-kubra manyan alamomin wanda daga sun zai. to babu wani jira kamar zuwan annabi isa kamar zuwan dujal kamar fitowar rana daga yamma kamar na kasu salas kamar zuwan ya azuzu da ma'azuzu waɗannan duk su suka rage yanzu amma in kana jin labarai kana jin abubuwa da ke tafiya akai ma ka san cewa abin akwai magana waɗannan alamomin duka annabi ya faɗa amma sanin hakikanin rana da wata sai Allah sai da wata hadisai sun nuna abin zai iya faruwa ranar juma'a da za ta tashi ranar juma'a saboda hadisan da ke cewa Allah ya halitta annabi annabi Adam ranar juma'a aka dusa masa rai ranar juma'a aka shigar da shi aljanna ranar juma'a kuma a cikin ta aka fitar da shi sannan annabi ya ce alƙiyama ba za su kashi ba sai a ranar juma'a wa ta taqumu sa'a kama wata juma'ar ba faɗa ba wani watan wata shekarar ba ba faɗa ba sannan shi kansa annabi yana cewa an aiko ni ana wasa a tuka atuka ne ni da alkiyama kamar haka muke ɗan ciki muke kawai da shi ne annabin ƙarshen zamani daga shi babu wani to alƙiyama ta riga ta taho ilaihi yuraddu ilmu sa'a amma akwai hadisin da wani yawa annabi tambaya mata sa'a sai alƙiyama za ta zo annabi ya kamar bai ji sai da gama ma'azinsa sai suka ce ya ji kawai dai ɗalin shi ya yi tambaya ce ba taimar ba har suka a bai ji ba ne inda ya ji zai ba shi ansa sai da gama annabi ya ce aina sa'ilu an sa'a ina mai tambayin mun game da alƙiyama yace ha ana ga ya rasulullah yace ga ni ne yace idza bi'at al-amana tantazir as-sa'a in aka tozarta amana saurari alƙiyama kai za ta iya zuwa ko da yaushe yace wa kaifa idza atuha ya rasulullah ya ba a tozarta amanar yace idza yustibal amru ila ghairi ahlihi in ka gana dingin al'amarin shugabanci zuwa gurin waɗanda ba su dace ba ana ba mutane mulki wanda ba su dace ba wasu ma 'yan kwaya ne kamar da na faɗa wasu ma lalatattu ne dukkan lalata wasu ba ɗaya ɓanna da ba sai ta wanda ya fi sirri amma su ne za su fito da manyan kaya da riga suna magana da yawunku yau shama waɗannan irin mutane za su kuka su saurare ku ya sa ya zo ana karkashe ko yasa ga suna cikin damuwa wallahi ko maganar ma ba sai yi ko maganar su kawai dubu biyu da ashirin da bakwai ya za ka so da za a yi ku ci zaɓe ya za a yi mulkin ke ɗaure amma magana an kashe wani mutum talatin a kawai kaza an kame mutum kaza an nemi kuɗin fansa gari kaza ba a kiwo ba a noma abin duk kasa da ba gari kaza ya zama kuɗi ba ma mutane ko kaɗan an kore su wannan duk da ta dame su ga suna mai magana kan magana ne na kamfen kawai don kar a ce ba sa yi don kamfen abin da zai zo gare su sai da ayayin su za a kama ba ba matar su bane amma na rantsa ma da Allah da za a kama matar wani minista da wani dan majalisa a kama ƴaƴansa a kama ƴaƴan gwamnoni yanzu za a kira kira na gaggawa mutum a shirya wani samfuna a sai ya ba a ga matsalar tsaron an maganin amma ba ‘ya'yansu ba ne da ya sa mai da na sanin ba sa biya gudun tuni sai dai talakawa da suna kamo irinsu Allah ya Allah za a samu sauƙi kuma za su yi maganin abu to Allah yake ilaihi rabbul musta'a zuwa gare shi ne kada ranar da Allah zai kira su aina aini da ka'i ina abokan gaba ina abokan tarayyar tawa wanda suka mai da su sa'o'ina kinina shuraka'i qalu azannaka ai ka. Allah mun gaya maka mun sanar da kai ma min ma min shahidi a cikin mu baya wanda ya shaida ko ya halarta ko ya gani suna karyata kansu da kansu wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl duk abin da suke kira suke bauta wanda a san na duniya za su neme su su rasa ya ɓace musu ina goma kan ina ababen bautan ina ka daɗin duk yau ba su gansu ba sai suna ta haula shi fa haula inda Allah su za su fice mu a gaban Allah to ya ina suke Allah yake sun bace musu أنا علامة ما بابه وانا زوت اني تاشر انا القيامة ودل عنهم ما ودل انهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا كما سن تبتر با سن يجتوبا ما لهم من مسيس باس مسيس مهرب با مسكا با جرين جدوا با اند با سكير سما دولة دي في جرين الله وظنوا ما لهم من مسيس don tabbatar yanzu da ina za su sake kuma yin ba su da mafuda Allah ta'ala ka tsare mu na la yas'amu insanu min du'a'i al-khayr wa in nasahu ash-sharru fa ya'udhu qalu la yas'amu al-insanu min baya tafiya aya qusa ai ay la yamullu baya qusa kwata-kwata. min du'a alkhairi daga roƙon alkhairi an dai roƙon alkhairi ne lafiya dukiya arziki a ba su kaza mutum ba zai taɓa gajiya ba kullum za ka ga yana daga hannu yana roƙon Allah alkhairi amma wa in masahu sharru in wani sharri kwaya ɗaya ya shafe shi fa ya usul qanun sai ka same shi mai fidda rai mai eji tsammani kaga kamar ba ta ba shi wani alheri ba sai ya ɗauka sai Allah ya manta da shi kawai sharri kaya ɗaya amma alkhairi ne ya roƙa Allah ya ba shi duk da tsosa ba bai gaji ba amma sharri ɗaya ya sa ya fidda rai ya ibe tsammani ya ɗauka hasu yana ganin Allah ba zai taɓa taimakonsa ba wal iyazu billah na'am ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن جئت إلى ربي إن لي علم لهم للحسنى ألم أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولئن أذقناه شيء مثل النبا بسند مكتم أنتنا مسا مكتم أنتنا مسا رحمة منا وترحمة دجالين ونجل بعدي دجالين wata falala daga gare ni wani arziki daga gare ni wani ɗan makami muka ba su daga gare ni min ba da darra a masasku bayan ɗan wani ciwo da ta damuwa da ya sha ta shafe shi sai aka mantar da shi aka ɗanɗana masa jin daɗi lai ya tsulan na hazali wallahi za ku yana cewa hazali wannan dama na cancanta wannan na wani ana mustahiqun bi wannan mustahiqun bi haza ne wannan dama ai mu muka dace da wannan kujera mu muka dace da wannan matsayi ya manta da abin da ya wuce ma'ana ɗabi'ar ɗan adam ce yana manta wahala duk sanda daɗi ya zo sai wanda Allah ya kai duk sanda ya daɗi ya zo sai ka ji ya manta ya canja abokai ya canja unguwa ko ba haka bane in ka kira shi ka je na wayaye ne dole ya na fa abu sai ka kama kafirai din ka tun muna makaranta wallahi na mai ta ka mun bayani wayaye ya mai ta dokin sa sai kuma ya gan kamar ce kamar na fa fuskar nan ka dire na hankali wayaye ya mai ta fuskar sai ka ce da yi talautin ba kuma ta kila tala san gari da shi tala ke da shi عمان يوم انتهى أن نطلب الله في بر يخل بنا أن نطلب الله في بر يخل بنا لما تولت بلايانا أتيناه بدأوه في البهر أن ينزل سفينتنا لما وصلنا إلى الساحل أتيناه شعر أكاديمية سوى منجا بدأوه في البهر وأن ينزل سفينتنا amma wasanna ila sahil atainahu in muna cikin jirgi muka sami matsala za mu ta kiran Allah muna zuwa dandamalin da babu matsala sai ka ga mun manta da shi kan natrubu Allah fi dabin yashuddu bina sai da yawa muna kiran Allah in mun shiga wahala da tsanani amma idan alkhairi ya zo sai mu manta da shi ونركب الجو في بأس وفي أمن وما سكتنا لأن الحافظ الله wani ɗabi'a ce ta ɗan adam idan abin ya kai matsalar ta kai matsala mantawa ta kai mantawa sai ya manta da Allah ma gaba ɗaya ya ce wa ma abin nisa aka ka'ima kai ni kiyaman nan ma da ake ta faɗa ba na zaton ma za ta tashi saboda kawai daɗi ne daɗi da kama. aka ce masu kudin nan da masu mulki nan an ja ne mutuwa bi ba a magana alkiyama karka musu maganar mutuwa karka rika mu kawo musu irin wannan maganin ba sa su ba ma san da shi ba wallahi mantawa suke kama azunni sa'ata qa'ima ba na zakan alkiyama za ta tashi suna da shakku suna da kokonto a kai in ba haka ba a ce wai wani mai kudi ne ‘ya'yansa suka yi basu kawai aka kashe wajen tiriliyan nawa tiriliyan hudu ne ko nawa ne ba yi wani 1 billion 1.5 billion aka kashe kawai basu aka yi gida na cek Allah wannan wannan ka zo kai masa magana akwai talauci akwai nan ya kwana ya tashi ya ci abinci zai yarda kai yara kanana ya ba su gudu sa kai akwai hankali a cikin wannan lamarin ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي ولا ارجئت الى ربي حسيت ولا ارجئت الى ربي ان لي عائب آيَةٌ. منيني ولا ارجئت الى ربي لأجدن منها خيرا منها منقلبة لأجدن خيرا منها منقلبة انا من جولاهرة تناسى مستمد ومنه dan kuma yake wala yurdu ila rabbi inna li indahu lal husna Amma mun je gurin ubangijin wallahi a gurin sa ma muna da kyakkyawa ba mu da matsala da shi kan ma haka za a yi mana ala nunabbi allah ladina kafaru bima amilu allah ce wallahi da suka kafirta domin ba su labari da dukka sai bayan ɗaya dangane da abin da suka aikata wala nuzaiqannahum min azabin ghaliz za mu ɗanɗana musu wallahi wata irin azaba mai kauri wato alama ce da ke nuna mai raɗaɗi ce mai zafi azali Allah ta ala ka tsare mu wato azabar su ta musamman azabun zali Allah zai musu don su tabbata duniya ba lahira ba kuma lahira ba duniya ba وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليه وإذا أنعمنا على الإنسان أبن جد يتي أن أدم جسا دمك باشي وتنئم مكة لئمان تبش وإذا أنعمنا على الإنسان أن أدم الله أنبتا لنا إيه لسه غراق الجنس أجي أدم أدم أدم nan, ɗanɗan littafin jinsi ɗan adam mutum da yi shi Allah ke nufi zai iya zama kuma wani kafiri ne na musamman amma galiba malamai tafsiri suka ce daidai take da innal insana lafi khatar innal insana lafi kadar innal insana la kafur, innal insana lazalumin kafa sai ban ta da wani mutum ne guda ɗaya ba galibin ɗan adam haka yake Wa'iza idza an'amna 'ala al-insani duk sanda muka dandana wa ɗan adam wata ni'ima a araba sai kaga ya kauce ya bidire ya bar Allah tabaraka wa ta'ala wana abi janibihi yana nesa da bangaren sa ga duk wani gurin da za a yi masa wa'azi ko alkhairi hatta masallaci ne ta hanyar masallaci wallahi ba zai je ba in ka je masallaci sai da asuba ka gani ya ayyuhan nasu ne antumul fuqara ila Allah ba za su yi ta gani irin wannan manyan masu kuɗin ba duk talakawa ne za su yi ta gani da su za su yi ta sahun shi ko ya sami wani uzuri da zai kafa ko ce za su kirki ko kaza ko kaza ba zai zo ba in ma na su suka gina masallacin sai dai kaga da masu gadi da masu kilina da masu ban ruwa sai suke zuwa cikin amma neman ɗin zai taso daga kan wani guri ya taho a ce kasuwa masu na don ya zai kira sallah amma shi ba zai fita ba wani ma za ka nuna neman fata hakar makala zan iya ji daga sama ina ɗan ɗaki ina ji saboda kaza kaza sai a ba su fata zan iya ji daga gida Sai ba masa sharri amma fa da zarar sharri ya same shi wasu ta taho a du'a in ari akwai addu'a mai faɗi san suna da san addu'a suna da san addu'a duk inda ka bi fadar mai kudi ko fadar mai mulki ba za ka bar gudun masu ta mala imana addu'a haka suke mala imana addu'a haka abdullahi dan umar karanta al'adabul mufrana al-imam al-imam al-bukhari ya je gurin wani mai mulki zai tafi ta alaga ta mala mana addu'a ce ko na yi Allah ba zai karba ba yake ko na yi maka addu'a alaga su wuce ba za ta karba ba ba mujamala ba ko yi Abdullahi dan Umar ya ce Allah bai ko na yi maka ma Allah ba zai karba ba me yasa saboda ayi hakkin talaka ci, haka suke tun talaka ne ina son addu'a a du'a in arit ko da su burin su kullum duniya su tafi gaba aya gaba Allah yake قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم كثير كنا جنوك بان لا باردا الله in kana min Allah idan qur'anin nan tabbas da wajen Allah yake kuma kun ji sai ga su kun zo kun kafirce masa man adallu min huwa fi shiqaqin ba'id waye zai fi zama mafi bata sama da wanda ya tsinci kansa a cikin sabani mai nisa idan wannan qur'anin da yake karanta muku daga Allah yake kuka zo kuka kafirce masa Wani tunani kuka tsammani kun shiga cikin matsala babban ana ne zai hana ba za su zo imani da shi ba cewa kun yarda da shi ne zai kare ku ne zai rage ku don kun kun imani da shi domin tana iya yi yaɗin daga Allah yake bal ma kuma daga Allah ne amma menene kare ku don kun yarda ƙaryatawar ku shine babbar matsala yaddar ku da shi shine zaman lafiyar ku da inda ga Allah yake kun zauna lafiya idan kuma daga Allah yasa kuka ki yadda kun ga anan atan ku ya fito fili wane ne mafi zama man adallu min man huwa fi shikakin ba'id wa zai ku zama mafi tsaka sama da wanda ya kasance fi shikakin ba'id a cikin sabani mai nisa a cikin kokon da shi kansa ba shi da sabba kenan idan ba daga Allah yake musulmi ya yarda to shi ya dace kenan wanda bai bai shi zai bi shi ne a cikin matsala kada ka mutum ya yarda da addini ya yarda da musulunci ya fi masa alkhairi sama da ya zo kuma ya tabbata gaskiya ne kuma ya zo ya asara Allah ka tsare mu na'am sanurihim ayatina fil سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد نعم ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط فبنعجب طَيب، آياتنا في الآفاق الله تزامنون مسلم آيوم أساسا من دنيا دفع دفع wa fi anfusihim a karan kansu ma hatta ya bayyana lahum sai yadda har sai ya bayyana gare su annahu alhaqu cewa wannan qur'anin gaskiya ne wannan addinin gaskiya ne wannan musuluncin gaskiya ne awalam da rabbi ka shin bai ishe ka ba game da lamarin ka? annahu ala kulli shay'in shahid cewa Allah game da komai ko akan komai halarci yake ba abin da bai sani ba ala innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim lalle ku tsirara ku tsaya ku bi su nan wallahi suna cikin kokonto har yanzu game da haduwa da ubangijin ba su yadda ba ala innahu bi kulli shay'in muhit lalle ku tsaya ku bi shi fa Allah game da komai ya ce game da shi ba abin da bai san shi ba malamai suka ce idan ba su yarda ƙur'ani daga Allah yake ba za su gano domin zai ta nuna musu alamomi sanurihim ayatina za mu nuna musu ayoyi ayoyi a nan kamar da muke bayani jiya ba al almakaru'a ba ayoyi al-kauniyya za mu ta nuna musu alamomi sayinin doyon a zai nuna ƙur'anin nan gaskiya ne kuma sun ga alama ya bayyana a zurare musulunci gaskiya ne annabi gaskiya ne ƙur'ani gaskiya ne sun ga abubuwa da yawa domin daga cikin abin da ƙur'ani ya faɗa akwai labarurrukan mutanen da akwai na mutanen yanzu akwai na wanda ba su zo ya kunshi kuma duk wani ilimi duk wani abu da ba su ƙoƙarin ganowa yanzu sai su ji ashe ƙur'ani ya yi magana a kansa wannan alama ce sannan za su ga abubuwa da dama da yake faruwa ko a cikin ruwa ko a sarari ko a haiku wata dabba ka zo da wata alama da take tabbatar da lallai musulunci gaskiya ne an sha ganin ko kifi ko wani abu ya zo da sunan Allah ya zo da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ga rubutu na na kalmar shahada ya bayyana bishiya ta fitar da shi duniya ta gani wannan duk yana nuna musulunci gaskiya ne ‘yan sama jannati ɗan har sun tafi sun ji sallah a can sama kuma sun tabbatar ba a ƙasa ba ne waye kira sallah a can sama duk irin wani mai tanurihin ayatu na fil afaki wa fi ta hatta yatabayyana bayyana lafin al-haq wani yado yana ta hargowa wai ya gano a shari'an teku a kan mai gishiri wai akwai mai zarki-zarki akwai mai daɗi yana ji a duniya wai shi ya gano a ilimin scientific nasa haka ta yana ai mun samu labari sama da shekara dubu da ɗari hudu a cikin ƙur'ani ya ce mana marajal bahraini ya littaƙi yani bainahuma barzakhun la yabghiyani وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح إجاد وجعل بينهما برجة وحجرا مهدورا وقرآن يا فلا مثل ينجد ماذا لبار القرآن أكد قومة القرآن يجن قرآن ذا لا يرجع فلا سن سن سن أي يجد جانو أي وين أجل سنة من جنجل بدا سلاسة بقى Allah yana ta nuna musu ayoyi wa fi anfusihim haka a karan kansu ma suna gani hatta ya ta bayyana lafin al-haq sai ya bayyana gare su cewa musulunci gaskiya ne sai dai su girman kai sai dai su rika tsoyewa sai dai su ki yadda amma wallahi sun sani babu wani addini na musulunci da ake da ya zauna sama da waɗannan shekaru ana ya ƙasa. ana nufin a kansa ana shirya duk wani makirci a kansa amma kullum yana karuwa babu wani bayan Allah da mutane ke san shi suke kaune shi ba taba ganin shi ba amma yau sai su ba da ransu da dukiyarsu saboda shi kamar manzon Allah ba taba ganin shi ba amma yau da za ka taba shi duniya sai ka tashi musulmi suna jin za ka zagi iyayensu da shi sai ba taba ganin shi ba ba taɓa zamani da shi ba to kansu suna jin tsoron su taɓa shi sun san musulmi ba abin da ba zai ba a kansa sun ɗaure sun kashe sun yi kaza don a daina duk da zai daina ba haka to nan da shekara ta dubu biyu da yau sun kaugar duk duniya za ta kafirce ko ta zama kiristoci ko ta zama su yau shekara ta dubu biyu da nan da ashirin da shida musulunci sai karuwa ya rika yi har a gidajen a gidajen ya kuma na cewa lallai wannan musulunci gaskiya ne ne gaskiya ne Allah ya ce za mu nuna musu Ubangiji ya ce bai ishe ka ba bai ishe ba abin da Allah bai kewaye ilimi a kansa ma'ana ba abin da yake layin ce musu da ƙarami da babba a inda kake kwanciya a ɗakinka a cikin gidanka a ƙarƙashin shimfiɗarka ba a rasa wata halitta irin mutsiya ko wani ƙwaro a ɗakinka yana yawo ko ƙwari baya sai ba ka su ba shekara da shekaru amma shi Allah ya san da su wani abu ma mai tutarwa ne Allah ke tsare ka baka sani ba za ka shiga dokar daji ka ga wani ɗan ƙaramin ƙwaro ɗan mutsiya in ba dan ka je babin da sai da kasan da shi ba amma yanzu wannan ma Allah ya san da shi yanzu wannan Allah ya san da shi ya san da matsalarsa ya ake yake cin abinci ya yake kula da shi ka zo kana noma ka tono wata ƙwari a dama wannan Allah ya san da su haɗe da kasan san su ba kuma a gonar ka suke to Allah a haɗa bi kulli sha'in kullu man ba abin da bai sani ba wanda ya san da wancan matsaloli sai ka ce bai san da matsalarsa ba bai san da damuwarsa ba bai san halin da kuke ciki ba wanda yake da wannan sifa shi ya kamata a kai kuka gari, shi a kai matsala gurinsa a cire kowa a cire komai a cire duk wani tunani wani zai iya kai a gurinsa a ce Allah ya kawo ɗauki. Ah, sura ta gaba Allah ya ce. بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشورى قال الشورى شاورة كما يدعى ذكر وأمرهم شورى bainahum mimma razaqnahum yunfiqun fa na sura shawara kuma sura ce makkiya tana da ayoyi hamsin da uku bismillahir rahmanir da suna Allah mai rahma mai jinkai malamai suka ce babban abin da kake koyarwa shine muhimmancin haduwar kai tsakanin musulmi da kuma sanin cewa asalin addini duka daga wajen Allah yake na addinin samayi na asaura da linjira da sauransu amma Allah na kiran duniya su bar kan addinai su zo kan addini na ƙarshe wanda annabawa suka yi bishara zuwa gare shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai ha nun da ha'un da nunu ainin sunin kaf da ainin da sunin da kafin sune ayoyi guda biyu daga cikin fawata hukuwar mun sha faɗa Allah shi ne mafi sani game da manufarsa na kawo waɗannan harufa. amma da malamai suka ce ishara ce da kalubale da challenge ne da ake mikawa waɗanda suke takama da iya yare da larabci cewa duk maganganu ne da aka shirya da irin waɗannan harufan ne kuma su je su shirya an cin isa yi yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allahul azizul hakim ubangiji mazoyayi mai hikima kamar yadda ka ji waɗannan ayoyi wa haka yake yin wahayi zuwa gare ka da ma waɗanda suka zo gabanin ka Ka kazalika yeshi yeshi shine fi'ila fa'ilin yana can gaba shi ne Allah shine alfa'il al-aziz al-hakim kuma da wannan sifa ce na'at ne wato na'at ne na shi Allahu Allahu Allah al-aziz mabuwayi wanda ya fi ƙarfin kowa al-hakim ne hikima cikin abin da yake akwai hikima shi ne yohi ileka yake wahayi zuwa gare ka kazalika kamar haka ne yadda ka bi yohi ileka Allah din san mabiyayi ne hikima yake wahayi gare ka ya manzan Allah wa ila alladhina min qablika har ma zuwa ga wanda suka zo gabaninka da haka ubangiji yake musu wahayi da irin abin da yaso da irin kalmomin da yaso lahu ma fi samawati wa ma fil ard da abin da ke samai da abin da ke ƙasa lahu nasa ne lahu din na bima'ana mallakar sa ce ma din nan kuma mausula ce lahu ma ai ash-shay'u alladhi fi samawati da abin da ke sama da ma fil ardi da abin da ke ƙasa lahu na ne ma'anan na ne mallakar sa ce kuma bayan sa ne kuma ikon sa ne shi yake da cewa akan mulkan wa khalqan wa afida وهو العلي الله شيني مدوكتي ذاتا وقدرا العلي ذاتا al'aliyyu ran? Allah al'aliyyu ne bi kulli ma nistafa maɗaukaki ne a wajen zafin ka ya Shi ne kuka ce wa huwa al'aliyyu zafin. Zafin ka ya ɗaukaka a sama sannan al'aliyyu ran wajen girman alƙadarinsa kuma shi ne sama da kowa a zafin ka al'aliyu ne ba a sufiliyu ba ne ma'ana Allah a sani yake ala bi uluhi yayi sama da uluhinta sannan kuma shi ne sama da kowa idan kana da wani babba ko iyaye ko ofisa ko wani mai kaza ko wani shugaban gida ko kaza idan ya kawo maka doka ya ce ji inda ya tafi ba wata Allah ko ka Allah shine al-aliyu Allah shine a sama shine anan kuma ya zama al-aliyu qadaran matsayin ya na kowa al’alimu sifarsa ce ne ba wanda ke sama da shi sai ka ce ranka da wannan abin ya saba Allah ba zan yi ba to aini na sa ka ce ka to ai kuma Allah ya hana ai shi ne al’alimu al'azim kuma ne girma mai girma shi ne zatin za kadara ne Allah ba ƙanƙani ba ne ba a sifanta Allah da ƙanƙanta domin halittun sama akwai masu girma sama da ƙasa ma masu girma ne yana da mala'iku masu girma ina kuma ga mahallin kansa yaushe kwakwalwarka za ta baka tunanin Allah kankani ne ba zai yi ba za ka siffata ta al'azim Allah mai girma ne ga zatinsa kuma mai girma ne ga matsayinsa saboda ka waɗannan su sufofi al'aliyyun al'azim sunayen Allah ne kuma sufofin Allah ne sunayensa ne ka ce ya al'ali ya aliyu ya azim ya mai girma sannan kuma sifarsa ce za su kwanta da ita karanta littafin alkawaridul musla sharhu asma'illahi al-husna na al-imam al-usi'un muhammad bin salih al-usaimi cewa sunayen Allah sun shafi sifarsa sun shafi wato sifofinsa kuma sannan ga za mu tsaya a nan da kadin samawatu insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad ana sake tunatar da mutane taimakon barayu wanda Allah ya ba su ikon taimakawa